على بينة من ربي وآتاني من kuma wato inuwa da birgin to da na ala ya ta sai da aka yi mutu ta su na kwanaki za su gari za su wanda za su yi jirgin da nema kwanju ba na kwanju za su ne irin wani ba ne ba na rana ba kawai gari ne ya ɗin hannu ne za su ya daga sauki

sai wuta da wannan wani jirgin kawai sai mutu kuma wuta gaba ɗaya suka nan da kwai a asibar mutum ya ya fi ka allam ya gana ala zo'u da limaniya ba ma ba da sa Allah ya ce Allah wadda duk da yasa shirka kawai to kuma yi a yi ana yi ana yi ana ana neman mulki ana neman kudi duk da shirka da canji ne da sauran sannan ga ɗaya biyar da suke da kuma ya fara da Allah ya kawo da ba wa la ta kuma min muslimin wa bi yawmil qiyamah muslimin wa kayfa الاستقبال وتتجنيده مكياج وتتذهب بالعدد فآدم بالقصاص المستقيم ورقة أولي جماعة أولي ولا تعرف تأخذ أجركم أنا أقول لك إشارة فيه ثم تنفع لك يوم فيه كنا يمكن كنا وليس بجانب المكوى كنا سمع أبعث المنية ولا تأخذ بكل خلافة تؤمنون وتكفرون وأن ترى تتعلمون وتنجون كما يمكن أن وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر تنقص هذه أهم سورة الليل يا رب عرفتك هنا يا رب ya ce a wani guri naqsif bihim al-arda aw nusqita alaihim kisafan min as-sama don haka kisan zai ya zama ko yawanci na azaba ko kuma suna nufin wannan saman a yanko mana wani turi wani pieces wani yanki na ta ta rikito mana in isa ga dai sama nan a tsaye to gutsuro wani bangare ya faɗo mana in ma ba duka ba in ya ka isa kai annabi ne wato su azabar suke kalubalanta ta zo kawai wa askit alaina rikito mana kisafan ko kisan minas sama'i wato wani yanki daga cikin sama ya zanto min ɗin taba'idiyya ce rikito mana wani ɓangare na sama min ɗin taba'idiyya ce ko kuma rikito mana wani yanki na azabu min sama da kama ta rik zubowa mu gani ashe kun da suka faɗa sai da ya tabbata Allah ya tabbatar musu sun roƙa to Allah ya amsa in kunta min sadiqin ala sai ce rabbi a'lamu mata ta'malun ainihin ubangiji na shi ya fi sanin abin da kuke yi zai da saukar muku da azaba ba da saukar bawan shi ne mafi sani shi ya fi ni sanin abin kuke aikatawa kuma shi ya fi ni sanin sakamakon da dace da Bakar kazzabuhu Allah ya ce sun karyata shi fa akhazahum azabu yawmi zulla da suka karyata shi sai azabar da ta zo ranar girgije ita ce ruwan wuta ya fito daga girgijen ya kone su ya halaka su sai ta kama su ita ma daga saman take innahu kana azaba yawmin azim lalle ta kasance azaba ce ta wata rana mai girma a nan ba kiyama ba ce amma Allah ya siffanta ta da azaba yawmin azim azaba ce ta wani yini mai girma kamar yake siffanta alkiyama da wuta ce take narkar da inna fi zalika la'aya wallahi a cikin wannan akwai aya akwai abin lura akwai abin lesson akwai abin da ya kamata mutanen wannan al'umma su hankalta da shi ba ma kana aksaruhum mu'minin sai mafi mafi yawancin su basu kasance mu'minai ba fa inna rabbaka lahuwal azizur rahim ya ubangijinka wallahi shine mabuwayi kuma mai jin kai ga mu'minai na'am banjiri ta ala ce wa innahu lalle shi tanzilu rabbil alamin wallahi saukakke ne na ubangijin duniya bihi wanda ya sauko da shi arruhul amin rai ne ran nan ne amintacce mutumin kirki ala kalbika a bisa zuciyarka litakuna min almunzirin dan ka kasance daga cikin masu gargadi masu wa'azi bilisanin kuma da harshe arabiyin na larabci mubinin mai ne mai fasaha wa innahu kuma lalle shi da fi zufuril awwalin maganarsa ko ambatansa ma ta tabbata hatta a cikin littafin farko takardun farko wato takardun mutanen farko awalam ya kullahum ayatan shin ba zai zama musu alama ba da aya an yi alamahu ulama'u bani isra'il a ce malaman banu isra'ila ma sun san shi walau nazzalnahu ya ce mun saukar da shi ala ba'dil a'jamin ga wasu <clears throat> ko a bisa wasu daga cikin mutanen da ba laraba ba A akarahu alaihim zo ya karanta musu ma kanu bihi mu'minin wallahi ba za su kasance masu imani da shi ba to wannan bayani ne Allah yake yi game da alkur'ani Sai da dama ayoyi ne na maka masu janyo hankali game da yadda da abinda annabi ya zo da shi shi yasa ake ta bada labarai na al'ummomin da suka wuce sakamakon karyatawa ga abin da ya biyo baya ba su wanye da jin daɗi ba ana gaya musu tauhidi ana gaya musu imani da ranar kiyama sannan su yarda da wannan alkur'anin ma kawai <clears throat> mutane ne larabawa annabi ya zauna da kuma aka saukar da ƙur'anin da larabci waɗansu malamai suna cewa duk littattafan duniya ma da ƙur'ani aka saukar da shi wato da larabci sai dai kawai annabin da yake fassara musu da yarensa su ba laraba ba ne annabawan haka wasu malamai suka to haka shi ma ƙur'anin ya sauka ne da larabci musamman annabin balarabe ne sannan mutanen da suke kusa da shi larabawa ne na'am kasantuwar annabi balarabe ne ƙur'ani balarabe ne amma abin da zai baka mamaki malamai suka ce waɗanda suka yi wa duniyar ilimi hidima ya kawo sakafa a duniya da ci gaban ilimi da wayewar duniya ko ba laraba ba ne ba laraba ba ne duk waɗanda suka kawo sakafa da ilimi da yi wa addini hidima galiban ba laraba ba ne tunanin da yawa irin su ibn sina a wanda suka yi tunanin yadda za a tashi wanda ya fara kirkiro ya ji a samu jirgin sama ma a tashi a balarabe ba ne waɗannan sahabu sita duk wanda suka yi kutubu sita ba laraba ba ne har imamu muslim da yake danganta zuwa ga laraba asalinsa ba ba larabe ba ne shi alatana bukhari abu dauda nasa'i tirmidhi ibn maja duk ba laraba ba ne kakkaf ba ba larabe a cikin kutubu sita amma Allah ta'ala ya ya zaɓi yaren ne dan ya zama yaren addini kuma saboda shi annabin da ya zo a ƙur'anin balarabe ne amma baya nuna cewa laraba ne kuma suka hidima wa addini ko kuma suka zo da sakafa ta ilimi a duniya a'a duk tarihi ya tabbatar da ba laraba ba ba har kuma zuwa yau albani din na duk ba laraba ba ne amma nasiru dinin albani a balarabe ba ne da shi sa Allah yake gaya musu cewa in kun juya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum shi balarabe abin da yasa aka saukar da Qur'ani da larabci farko hikimar Allah ce kamar yadda muka faɗa annabin balarabe ne kuma a cikin su ya fito kuma suna takama da harshen su aka kure su amma ana maganar ci gaban duniya to har gobe kalli laraba ka gani me suke iya yi a duniya me suke sana'antawa kun ba da biskit da alawa shi kai za ka yi ta ganin tallan a talabijin din Allah biskit halawa kayan daɗi shi kenan amma ina yana magana technology na duniya wa yake sa laraba a ciki har yau wallahi ba a san na gaya maka shekarar da za a gyara masallacin annabi da harami wal iyazu billah sai da bukatuwa ta sa har wanda ba musulmi ne da suka shigo injiniyoyi to da lalacewar mu wadaka duk abin da za ka ga an musu galiban ba daga ka babu wani made in saudiya me za ka made in saudiya na ci gaban duniya wata waya suke wata mota suke yi Wane jirgi suka yi wane makamai wane jallabiya kuma a ta yau jararsa saboda su ba wayayyu ba ne za su sayi makamai su kashe kuɗi su sayi makamai su ba yaƙi suke ba ka duba rashin hankali za su sayi makamai na makudan kuɗi sai shekaru sun yi wasai tura su ce musu ya yi an yi wasu sababi su sake zuwa su so wannan kuma sun expire su dai ba za su iya yi ba sai dai su saya a gudun turawa kuma wanda suka saya shekara hamsin da ta wuce ɗari da ta wuce suna nan sun expire kuma an kashe dukiya turawa kuma sun yi sababbi za a ce musu to ga wasu sababbi wancan ya zama tsohon yayi kuma sake zuwa su sayo su rike musu kallon kamar ma alloli ne ga wanda za su iya halaka duniya cikin minti biyar amma su ba za su iya yi ba wallahi ba abin da za su iya kera ko bullet ba za su iya yi ba sai an kawo musu daga waje bullet ba za su iya yi ba balanta za su kirkiro bindigar balanta na su shiga cikin great powers super powers na duniya ba za su iya shiga ba ga ku da arziki ga ku da Allah ga ku da Ka'aba ga ku da komai kan ma bai waye ba yadda suke sa wannan abin na gaya ma zero sifir haka cikin yake wallahi sifir shi ne ma'anarsa sifir zero wannan bakin abin da suke sa har yanzu kan haka yake wallahi wallahi daga shi nake gaya maka to dan da lalacewa da koronan nan ta zo fa gani suka yi bala'i suka gani sannan sun yi tafiya a daidai wannan lokutan da suka ce an yadda a zuwa aikin hajji sun je sun ga ba a daina kwalla ba ba a daina kulab kulab na turawa ba a daina tarurruka ba amma saboda ku daki kai ne an hana ku dawafi an ce social distance a ba da tazara wani irin mahaukata ne su wani irin dabbobi ne su suna zuwa turan suna gani ga stadium ya ɗinke ana ta ihu ba a daina ba ga kulab-kulab ana yi na mawaka na 'yan rawa na 'yan kiya duk ba a daina ba ba corona a gurin sai za a zo umara sai corona ta zo sai za a je aikin hajji sai a ce corona ku hankali sai kuma su yadda akwai hankali a nan ku da Allah ya baku Allah da Qur'ani wallahi tallahi ba su da hankali ba su da kokolwa ba su da wayewa ko kaɗan a zo a yi ta auna su a yi ta kaza a zo za a yi dawafi a gurin Allah ce sai wayannan sun fito mutum ɗari su shiga in sun gama ta ɗari kuma su shigo wayancan su fita to da suka ga bala'i ne ba da za su kuma ga tattalin arzikin na karyewa dama kuma an shirya musu mutumin da ya tafi umara ko ya je aikin hajji wallahi sai sun karu da shi da arzikinsa ba fa amfanan mu suke ba mu suke amfanin warin mu sai ka je ne kai addu'a kawai ka bauta Allah ka tafi amma Allah sai sun karu da kai dukkan kudi a jikinka sannan yan ƙasar su karu masu hotel hotel nan su karu wani ya samu kudinsa ya samu na abinci na shekarar to duk an ki zuwa kun ce corona kuma a ce ku nuna mai corona su ma ba su nuna maka to in ma da akwai a jegin din ɗakin Allah aba din mana a roki Allah ya haita amma halli maman za su shigo sai an zo an ɗona musu wani abu ana an haska wai da corona <laughs> ko ba korona wannan abu yana da yana da yana da yana da da hankali ko malaman da suka yi wa'azi suka ce su kula da hankalta su kuma ya biya ɗaɗɗaure su duk suna kurkuku na rantsi da Allah ba ruwanka kawai kai shirin sai abin da aka yi to da haka nan larabci da ake magana Allah yana magana ne da larabci Qur'ani balarabe ne ya sauka da larabci annabin balarabe ne ba wai dan dukkanin laraba sun kasance ahalul wato ahalul sakafa ba ba sakafa ce da su addinin nan da musuluncin da qur'ani ma shine ya fito da su duniya ta ji kuma rike Allah da suka kamar yadda sai na Umar yace shi ya fito da mu yace inda kunna fil jahiliya muna cikin jahiliya ba wanda ya san mu duniya bata samu ba farisa da rum aka sani ba azana Allah bi hadha din da wannan addini dai Allah ya daga mu aka ji tsoron mu muka yi suna saboda Qur'ani saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk da muka nemi suna da daukaka ba da Qur'ani ba ba da sunan Annabi ba yace azallana Allah Allah zai sake kaskantar da mu ji sai na Umar fa ma hamabta gaina al-izza min ghairihi azallana Allah to yasa ba su daga cikin wani sufa power ba su daga cikin wanda za a lasafta komai wallahi sai an kawo musu ba abin da suke iya yi a duniya wannan shine abin da Allah ke nufi cewa lalle yana so ya tabbatar da Qur'ani balarabi ne tabbas amma fa Qur'anin nan ya sauka ne daga Allah kuma Jibrilu ne ya saukar da shi wa innahu tanzilu rabbil alamin tanzil madani ne na nazala yunazzilu tanzil tanzilu rabbil alamin saukowa ce ta ubangiji shi ya saukar da shi nazala bihi ar-ruhul amin ar-ruhul amin din malamin tafsiri suka ce jibrilu ake nufi jibrilu ake nufi shine wanda Allah ya faɗa a cikin inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr war-ruhu yawma يوم يقوم الملائكة يوم يقوم yawma يوم mala'ikatu warruhu fiha wa ayyadnahu bi ruhil qudus da ruhil qudus man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika jibril ne ya saukar maka shi a zuciyarka wannan qur'ani shi ya saukar maka shi to nan ma ce nazala bihi ar-ruhul amin Allah ya yarda da shi muta'in samma amin mutsa'in ane masa da'a ane masa biyayya samma a can sama aminin kuma amintacce ne Allah ya yarda da shi baya cin amanar Allah gaskiya ce zuwa da ita duk abin da ya zo da shi daga Allah yake yadda ya sauka ba ragi ba kari shine ma'ana amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin ma'ana da yare ake nufi bilogatin bilisan bi ma'ana bilogatin arabiya mubin bayyanan da ke fasaha wato yaren da yake fase ma'ana fusha akwai gargaliya da ake cewa amiya suna ce mata amiya loga amiya logar mutanen gari akwai kuma loga fusha wadda take yaren qur'ani wadda qur'ani yake magana da ita wa innahu kuma shi ƙur'anin nan labarinsa da ambatansa lafi zuburil awwalin yana cikin hallita tafan mutanen farko shine zubur wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur kana zubur ai fi sahab a cikin takaddu a cikin littattafan mutanen farko akwai labarin qur'ani tabbas cewa annabin karshe zai zo da wani littafi mai daraja mai girma shine shugaban littattafai kuma mai littafin shine shugaban manzanni duk an ambata labarin ya zo su bani isra'ila sun san labarin awalam ya kullahum ayatan ba zai zame musu aya da abin hankali ba an ya ko ulama bani isra'ila malaman bani isra'ila ma suna da sani a kansa suna da ilimi a kansa boyewa kawai suka yi alladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya arifuna abna'ahum yadda suka san ƴaƴan cikinsu wallahi sun san annabu da labarin qur'ani kame da suka san ƴaƴan cikinsu amma ɓoyewa suke yi suna ɓoyewa ne la yaktumuna al-haqa wa hum ya'lamun sune Allah ya ta saukar musu da cewa innal ladina yaktumuna ma an anzalna min al ta wal huda min ba'di ma bayyana lin-nas fil kitab ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun sun ba abin da ba sani ba to walau nazzalnahu ala ba'd al-ajamin al-ajamin duk wanda ba balarabe ba na ce mushi ajam ajamawa duk wanda ba balarabe ba suna to al'arabu wal ajam <clears throat> larabawa sai wanda ba balarabe ba to da a ce bahaushe ko bature ko yare na duniya shi aka saukarwa da wannan alkur'anin ba balarabe ba ba dan cikinsu ba kaga anan ma ba wai asalin yabansa ake yi ba ja a ce wani yare aka saukarwa ko bature ko bafarishe ko wane ne shi aka saukarwa da ƙur'anin nan shine ala walau nazzalnahu ala ala ba'd al-ajamin a ce da Allah kai bahaushe ne ga ƙur'anin nan balarabe ne ka je ka karanta wa laraba wancan su imani da shi kai amma kai ba balarabe bane za ma su yadda za su imani da shi to wanda ya zo ma balaraba ne ma ba su yadda ba ina kuma ba haushe zai mutu a haka ba zai yi ba kai yanzu kana ba haushe ka je ka ce za ka yi musu wa'azi a yanzu mai sun rena ka a yanzu kana ba haushe wallahi wallahi laraba nan ba su fi mu ilimi ba kaji na rantse ma da girman Allah a wani ilimi da suka fi mu ka tambayi malaman namu ba ina gaya maka da wasa bane malaman mu ka je misira in kana son ka ga malamai ma hakikanin ilimi ka je masa amma kana neman girman kai ka samu dan sa'udiya da ganin wannan fata gani yake shi kamar an gafarta mishi saboda ya kalli ka'aba ya kalli annabin daga nan ya fito sai ya ai allan ma a gurin yake kuma gafaran ma a wannan jinin ne a wannan wannan fatar ce a wulakancin da ba sai yi ban ma mutanen mu ma wallahi malam sun dage ne ko umaran nan ka biya min ce ban kuɗin wallahi ni ba ta dame ni ba aikin hajjin ka je ka sauke fara lima yayi saboda yan wulakanci ne malam yan wulakanci malam umar sani je ce wallahi sun taba shiga wani restaurant a leda aka zubo musu abinci a leda sauran kuma duk a mai kyau yace saboda mu ba laraba ba ne ina aka zubo mana a leda yace kai in ban da wannan ɗakin kuma albarkacin shugaba me zai kawo mu garin ku mun zo kallon dogon jini ne kun fi mu kaza ne kun fi mu kaza ne ku da iyayenku ne ma suka kori manzon Allah mu ku san sa ne kamu sai fara bashi hakuri wallahi haka ya ga mushi Umar Sani fage sai fara bashi hakuri dan Allah ku yi hakuri plate din ne kare yace kariya kake mu soyayyarsa ce ta kamu ko kuma sa ku kai kaga ya gaya masa magana kenan da so da haka wallahi malam har gobe yan wulakanci ne balantana ka ce su baka aure ka je ka gwada ya sa'ud duk kudinka duk mulkinka wallahi wallahi in mace za ta shekara ɗari a gidansa ba za su baka aure ba ya sa'udiya ka taɓa ganin ta aure wani bakin mace ya ta zama ta shiga sinnil anusa ta kai shekara hamsin sittin ba ta aure ba wallahi sai dai ta mutu duk imanin balarabi ba zai baka ba kuma ko tana son ka wallahi ba zai baka ba kuma kudin ka in ya kai na sadanta ta wallahi ba za su baka ba ko dan ne kai kaje neman auren cikin wallahi ba za su bashi ba ka ji na rantse ma da Allah ya dai zai aure yar misra yar ina ne amma yar saudi Allah ba su bashi ba to da tsabar unsuriya kabilanci tribalism gwara duk saban Allah da za su yi da haka mai abin sha'awa a cikin su babu wani abin sha'awa wanda ka abace ta ce tare mana da hankali muke zuwa mu je mu bauta wa Allah a taho amma ba wani abu da suka fi mu babu wani abu Allah madaukakin sarki sai da mun saukar da shi ga wani wanda ba balarabe ba fa qarahu alaihim yazo ya karanta musu shi ma kanu bihi mu'minin ba za su taɓa da shi ba to yanzu balaraban ne ma sai zo yi musu ba sai yarda ba kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin Allah ya haka muka shigar da wannan tunanin da wannan karyatawar a cikin zukatan masu laifi mujirmai la yu'minuna bihi ba za su taba yadda da shi ba hatta yara wil azabal alim sai sun ga azaba mai raɗaɗi mai zugi wal iyazu billah wa ya'tiyahum bagatatan ta zo musu an isakta bagatatan wa hum la yash'urun ba su sani ba wa Kulu sai su rika cewa hal nahnu munzarun ko za a dan daga mana kafa dan Allah ko za a jinkirta mana ko za a saurara mana na'am Allah ya ce afa bi azabina a afabi azabina yasta'dilun yanzu da azabar tamu suke neman gaggawa ta zo a fara'aita in mutanahum sinin yanzu kana ganin da za mu ji yadda su dai shekaru aru-aru sun maja abin makano yau a don sai abin da ake musu alkawari da shi kuma ya zo ya same su ma a gana an hun makano yau matsawon abin da ake jiyar da su jin daɗin nan ɗan Allah mai tsina na musu wato wannan aya kamar tana nuna duk inda kafirai suke kamar da muka ji a baya to suna gaggauta neman azaba saboda jahilcin su da rashin sanin su wa qalu allahumma in kana haza, huwa al min indika fa alaina hijaratan min sama awitina bi azabin alim addu'a suka yi in kana haza addu'a fa suka ce ya ubangiji in dai wannan shine gaskiya daga gare ka me ya kamata sai Allah ka shiryar da mu gare shi ko da ba za kaga ba da annabi suke magana ba da Allah suke magana in kana haza in dika dan Allah inda hankali me ya kamata sai ahadina ilaihi Allah inda shi ne shiryar da mu nuna mana shi ne gaskiya mu bi kamar da malaman mu ke cewa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ko ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gujinta haka ya kamata amma su in dai wannan ce gaskiyar a amir na hijaratan min sama Allah yi mana ruwan wuta ruwan duwatsu daga sama ko kuma ka zo mana da azaba mai tsanani suna gaggauta zuwa azab wa yasta'dilunaka bil azab wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin ne maka gaggawan zuwan azaba in gaske ne azabar ta zo saukar mana da azaba to haka suke ta gayawa annabawansu da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce afara in mata'anahum sinin kana ganin idan mun jiyar da su da'i mun ba su mulki mun ba su sarauta mun ba su kuɗi mun ba su ya'ya mun ba su kaza mun ba su jin daɗi tsawon shekaru ko ma shekara nawa ne sun ma ja'ahum ma kanu yu'adun sai abin da suka kasance an musu alkawari na azaba ya zo musu to ma a gana alhum ma kanu yumatta'un abin da ake ji da su daɗi din nan wallahi ba zai tsina na musu komai ba shi sa wataran Umar dan Abdul Aziz ya tashi yana karanta wannan aya ya ta kuka shi ne sarki ne mai mulki shi ne khalifa shi ne shugaban kasan matar ta tashi ta je yana sallah yana karanta afara aita in mata abahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما ma kanu yi كانوا un. wato aya ta yi masa tasiri sosai afara aita in mata'anahum sunin tana ganin in mun ji da su daɗi ma'ana kamar Allah yana cewa ka kalli jin daɗin da kake yi shekara da shekaru ba cikin sa ka taso ka kai har shekara hamsin sittin kana jin daɗi sai mutuwa ta zo ko azaba ta zo ka kiyama ko Allah ya sa ma ƙarshen ka ya zo mutuwa ta zo shine sun ma ja'akum ma kanu yu'adun wannan jin daɗin in baka ba Allah ba me zai tsina na mutu ma agana anhum ma kanu yumatta'un abin da ake ji da su daɗin na ko suka ji daɗin nan da shi kamar ba a ji ba an manta da shi ana wuyarta ka shiga kabari kana shiga kabari ana dawowa daga binne ka minti ɗaya wallahi ka manta da wannan jin daɗi kamar da hadisin muslim kuma annabi ya ce idan ɗan wuta wanda ya fi kowa jin daɗi aka sa shi a wuta sakan sai buga wa shida sakan ɗaya a sa shi a wuta a fito da shi sakan ba minti ɗaya ba saniya sai da Allah Allah ka taba jin daɗi a duniya sai ce wallahi bai taba jin daɗi ba albarra na na'imin kat qala la wallahi ya rab tun da nake ban taba jin daɗi ba a ce to a kawo wanda ya fi kowa shan wahala a duniya da bakin ciki da ɓacin rai da talauci da ciwo amma cikin 'yan aljanna sai a kai shi aljanna saka shi ma a fito da shi ce kai ko a rayuwar ka duniya ka taba shan wahala ya ce wallahi ban taba shan wuya ba Allah akbar kajiba fa sakon daya zai ce ma marra dai bu usin kattun ya rab wato dai rayuwar wa inna wa inna daral akhirata lahiyal haywanu law kanu ya'lamun wallahi rayuwar lahira ita ce fa rayuwa inda muna da hankali Allah ta'ala ya samu dace to za mu tsaya nan insha Allah wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun akwai tambayar da wani ya jiya cewa wai banki ne na musulunci zai saya masa kaya a gurin da yake yin sayayya kayan kasuwanci a gurin da yake yin sayayya ba kudi za su ba shi ba sai je ya karbi kayan su kuma su dole ribas ya ce hakan ya halatta eh tunda suka ce banki na musulunci kaga ba za su yi abin da bai halatta ba ina fata an jani kuma da malamai suke aiki da fatoyin malamai kamar da ja'i suke yi wato abin da suke yi shine su ba za su baka kuɗi ba ba za su baka rancen kuɗi ba allantana su ce in ka tashi dawowa ka dawo musu da ribar ko interest ko kaza ko kaza ma'ana ba za su baka rancen dubu ɗaya ka kawo musu dubu ɗaya da ɗari biyu ba ko miliyan ɗaya ka kawo miliyan ɗaya da dubu ɗari ko ɗari biyu ba ko da a hankali za ka biya ba sa haka to ya suke yi su ne me kake so a saya maka ka saya mota nake so gida nake so a kasuwanci nake yi ga abin da nake sayarwa zan je fara da kasuwanci na ne sai to mu ba ma ba da kuɗi amma muna so ne mu yi kasuwanci don mu samu riba ka je ka faɗi abin da kake so a saya maka mashina kake sayarwa eh mashina nake so a saya min kamar guda ashirin a fata mun gane sai sai to ka je ka zaɓi irin wanda kake so in ka je ka zaɓa sai su zo su saya da kuɗin su a gurin da kai ma na ɗin zaka je ka saya idan suka saya zai ce to waɗannan mashina mun saye su akan dubu ɗari uku uku ne ga rufi ga komai haka muka saye su dubu ɗari uku uku mu kuma yanzu a gurinmu za ka saya za mu ɗora ribar mu a kai da ka biya mu da riba kamar kowane za mu ɗora maka dubu goma misali na fata mun gane za ka saya ɗari uku da goma goma a gurinmu kai kuma ka je ka sayar ko da ishirin ko kuma abin da ya kama gare ka wannan kai ka ga dama to idan ka saya a gurinsu a gurin bankin kenan to amma ba ka da kuɗi to wannan abin ka saya ba kuɗi suka ba ka rance ba yaushe za ka biya mu eh to tun da albashi na yana biyowa ta gurin ku za a rika tura ne har in gama biya a hankali abin da kuɗin ya kama kaza ne to da ka zan biya a shekara kaza duk wata zan biya kaza albashi na na biyowa ta gurin ku ku rika cire kaza ta ji yadda suke yi abin da suka zauna maka ba riba ba ne riba su ce ka abin da ka saya a su shi ne yadda suke yi don haka wannan ba riba ba ne ba zai zama haramun ba kamar da malamin suka ba su fasawa wallahu ta'ala ala to har yanzu dai ana maganar marayu ne Allah kuma ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullah